da mu da kowa Allah shi mana jagora kuma Allah ya aza mu ga abin da Allah ya kaso yana rida da shi jiya annabi Ibrahim ya yi addu'a yana ta addu'a yana ce rabbi hamli min as-salihin rabbi hamli min salihin Allah ka bani da daga cikin salihai Allah ya ce mai yi mai bishara da da wanda yake eh, yaro matashi ko mai yawan hakuri to ya samu abin da ya roka bayan ya samu abin da ya roka daga nan kuma sai aka jarraba shi daga abin nan da ya roƙa falamma balaga ma'ahu sa'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين واتو آية دريد دبي سورة الصافات ولما فلما بلغ الغلام lokacin da yaro ya kai adadin wasu shekaru lamma balagar gulamu ma'ahu a sa'aya lokacin da yaro ya isa yin aiki tare da uba ne wato kun san yaro in ya isa shi ya aiki tare da uba ne to ya yi shigaran uba ne saboda akwai wani umarni da yake samu ga yaro yana iya sa shi aiki shi ya zanna gida ya aiki yawon to lokacin da yaro ya isa aiki tare da uba ne ai alfi'il ma'ahu yana iya yin aiki tare da baba ne to lokacin da ya kai yana iya aiki tare da baba ne a wannan lokaci wai inuhu kuma yana iya taimakawa baban nashi fi amri da'awa ga al'amarin kira ilallahi zuwa ga Allah wal ibada kuma da ibada domin ibada ma idan mutum na tare da jama'a ya yi jin daɗin yin wasu abubuwa to yaron yana iya kama ma uba ne su yi wasu ayyuka na ibada ila saba sinina an ce shekara bakwai yaro ya kai shekara bakwai wakila isna ashira ama wasu kuma malamai sun ce shekara goma sha biyu to daga nan umira sai aka umarci ibrahim bi zabihi ya yanka yaro wa sababu abinda har dalilin da yasa aka ce yaron ga da ya kai wanga lokaci da ya shigaran baba ne aka ce baba ne ya yanke shi annallah ya fitara khalilan hakika Allah ya zabi ibrahim khalil ya an ce khalil wato wani masoyi wanda soyayya ta ta shiga cikin gabobi da jini to fala falayan bagi la khalilillah bai kamata ga masoyan Allah an yi shirka an yi shirka hubballah an yi shirka hubballahi wato an yi shirka hubballah ya hada son Allah bai hubbar waladi da son da bi kalbi cikin zuciya ta wato ba shi wa son Allah ya hadu da son wani wanda ba Allah ba cikin zuciyar masoyan Allah dole ne masoyan Allah ya zama zuciya ta Allah ɗaya ya kaso banda shi babu wani abu kala ya bunayya sai ya ce madanna shi ya dana a arani na yi mawarkin na gani a yi ra'aitu bil manami na gani cikin kwana an ne arbahuka an ce ni in yanke ka wato na mawarkin ina yanke ka wato an ce in yanke ka waro ya al'ambiya ya hakan kuma dukkan annabawa mawarkin su gaskiya ne idan annabi ya kwanta ya yi mawarki ya ga wani abu to duk abin nan da ya gani cikin kwana ne in dai annabi na to abin nan gaskiya ne wa ba'aluhum bi Allah duk ko ayyuka annabawa da umarnin Allah suke yi komi kaga annabi yayi to Allah ya ce ai haka wa kana wahyu huna ru'ya lokacin nan wahayi yana aukuwa da mawalki ziyaratan bil ibtila'i don karin abin nan jarrabawa to mawalkin wahayin ya auku cikin mawalki don karin jarrabawa don in Allah bai wa mutum muwafaka ba kun ga yana iya masa wani tawili to daga nan na aka jarraba shi a gani hal ya hamilu hubbul waladi son da yana dauka ce ala tawilin ru'ya bi shay'in akhar yayi tawilin malikin nan da wani abu wanda bayan kada ne ba to wannan shine abin da yasa aka aka mai wahayi a cikin kwana yace ya dana ni nayi kwana kuma nayi maliki naga an ce in yanka ka bangur ma za ta ra kai kallo ka gani kai tunani ka gani mi za ka mi ga ya kamata min ra'ayi na ra'ayi me ka gani kun ga shawara ya yi shawara da ɗan liya a nisa don ɗan ya yi da kewa zabi da yankawa wayan kadu da amurin rabbi don ɗan ya jayu ga umarnin ubangiji ne wato an ce shedan ya yi ta kokari cikin wannan matsala ya ta yi inda uwa yaro ya dan an samu yaron kayan kawa waɗanda ba a taɓa sanya mai ba saboda haka sai ta yi inda uwar yaro ya ce ke kina nan mi kika yi nan ga ɗanki can za a yanki kawar da ki ga ai mai don a yanka shi nan ta ce a yanke shi wa zai yanke shi sai ya ce uba ne ta ce to shi uba ne mai adali ne yanke shi sai shi ya ce wai cewa ya Allah ya ce shi yanke shi sai ta ce to alhamdulillah da Allah ya ce a yanke saboda haka sai shi ɗan ya ji kunya bayan ya ji kunya sai ya taho wajen yaro wanda yaro shi daren yaro an sai mai kayan ci ya ce masu daɗi yana ta ci ya ce kana ta murna kai gashi an kamo ka za a yanke baban ka yanke ka zai kakka yadda shi yanke ka ya ce da baba na zai yanke ni wai ce ya ce shi yanke ni sai ya ce allah wai ce wai allah ya ce shi yanke ka ya ce to alhamdulillah da baba na zai yanke ni bisa ga umarnin allah <laughs> sai shaidan bai ji daɗi ba ya rasa inda zai sa kai ne to shi ne abin nan kala sai dan ya ce ya abaci da baba ne ya shawara shi ya ce ya baba na hatta wa iwa min eh, ya abin nan min ya yi al'idafa wato fi ya abati ya abati ifa'al ma umar bihi sai yaro ya ce baba shin so na kai in sani shin wani na ce ka yanke ni ya ce Allah ya ce in yanke ka cikin kwana ya ce to ya baba ya fa almato umarta ya kai abinda Allah ya umarce ka bar shawara da ni kun ga wannan ya nuna abinda uba ke nema na da mai hankuri an bashi an bashi da mai hankuri ya ce ta ka yi abinda Allah ya saka in dai Allah ya ce ka yanke ni baba bari shawara kun ga kenan in baba abin nan takama ce zama dan bakin rai ya samu da dan bakin rai kudi ne ko wanda ya tara shi Ya ce ko shawara da ni bari in dai Allah ya ce ka yanke ni ko magana ta ka bari ya fa'al ma umarce ka kai abin da aka saka Allahu akabar haka dai Allah yake biya mu bayi ne bukatocin na alheri in sha Allah mina sabiri sabirin ala zalika in Allah ya so baba ka sami ni cikin masu hankuri akan wannan kun ga bihamdillah yaro an koya mai tarihi ya sani cewa Allah na da wasu bayi na kwarai masu hankuri to yaro yana so ya zama cikin su za ka same ni in Allah ya so mina sabiri sabirin ala zalika wa bil kalami fa kalamin gulam cikin magana yaro akwai ma ya dillo ala kamali akali akwai abin da ya nuna hankalin yaro ya cika wata azimi hilal abi kuma akwai abin da ya nuna yaro yana girmama uba ne wa imani bi risalati kuma akwai abin da ya nuna yaro ya imani da manzancin uba ne wa bi rabbihi alladhi arsala abahu kuma ya imani da Allah ne wanda ya aika baba ne wa da'atu lahu ya yadda da yi ma Allah da'a wa sabra ala tahammulin mahina kuma yaro hankali hankali na ya kai shi ya gane ya hankuri akan ɗauka jarrabawa wa bi raddil umuri ila Allah kuma da abin nan wa yuraddul amru ila Allah kuma al'amari ga Allah aka maishe shi wa quwwatan nafsi ƙarhin rai wa ma'arifa da kuma sanin anna lillahi ibadan sabiri yaro ya sani Allah yana da bayi na kwarai masu hankuri alama humullahu bihi Allah yana da bayi na kwarai yaro ya gane Allah na da bayi na kwarai wayanda suke yin hankuri ga abin da Allah ya dora musu ma ma al'amru duk wanda al'amari ya kasance in dai Allah ya ce a yi shi to ana so mutum shi hankuri ya shi Allah ya sanar da yaro ya gane haka wayan bage Allah ya kharuja huwa minhu yaro ya ga ya kamata kada ya fita daga cikin wayannan bayi na kwarai wa annal hayatad dunya fi janibi amrillah kuma lalle rayuwar duniya a gehen umarnin Allah laysa bi shay'in ita banza ce ba wani abu ce wa bi cikin wannan ada'u hajatul abi akwai biyan bukatar uba Allah ne da rabbahu wanda ya roki Allah ubangiji ne an ya habahu waladan min salihin yayi addu'a yana cewa rabbi habli min salihin wato ya roki Allah ya bashi waladan min salihin da daga cikin salihai wannan ya nuna Allah ya anshi addu'a uba ya ba shi irin wannan dan kuma abin na wata shiri'i eh, abin na wata shiri'i kuma da jarraba shi bi annahu mai abin na mimman yustajabu lahum da'awati kuma uba ya gane wato Allah ya darajanta shi yana cikin wa'anda in sun kai addu'a ana karba inda rabbihin wajen Allah ubangiji su domin karba addu'a kuma girmamawa ne mutum shi addu'a kuma Allah an shi addu'a ta to nau'i ne na karramawa da girmamawa saboda haka Ibrahim ya roƙi ya bashi da salihu kuma yanzu ya gane wato Allah ya an shi addu'a ta yi ga wannan da ya bashi da salihu wa gaire zalika da wasu abubuwa waɗanda aka fahimta ga wannan kisan waɗanda ba waɗanda ba to yanzu abin da ya rage a yanka ɗan yaro ya yadda a yanka shi Ibrahim ya ɗauko yaro ya ɗauko yuka alaihi salatu wassalam ya kada yaro kwance ya ɗauki yuka ya yanka mawayan yaro yuka ta kasa fasa sai ya ji haushi ba ta yi sauri ta goga ya yanke yaro ya yi da umarnin Allah ba sai ya ɗauki yuka ya buga ta ga duci sai ta raba duci biyu sai ya ce abin mamaki yuka tana yanka duci amma ba ta yanka wayan yaro sai ya koma ɗauko ta ya gagira ya gagira ya gagira kuma ta ƙi fasawa ya ji takaici kuma ya ɗauke ta ya buga ga wani duci shi ma ta tsage shi biyu sai da suka yi haka sau uku sannan da sai Allah ya kira shi ya kira Ibrahim ya ce ka daina yankan nan dama ba yankewan muka so ba jarraba kana muka so to shi na Allah ya ce falamma falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya lokacin da suka miƙa waya ga umarnin Allah su duka biyu da da da uba ai kada sun miƙa waya wanka da sun jayu da amrullahi ta'ala ga umarnin Allah wa lawal jamin ya kada yaron nan gehe ne na dama wato ya kada shi gehe abin da na gehe ne guda sara'ahu alai ya kada shi ga gehe li kulli insanin jabina ne kowane mutum na da gehe biyu gehen dama da gehen hauni bainahuma aljaba. tsakiyar su huska ta take wato tsakanin gehen dama da gehen hawa na huska take wa kana zalika bi mina wannan magana yanke yaro na ya auku a mina inda alhazai suka zuwa yanzu a yi yanka raguna domin hadaya da fidiya to a can ne wa amara sikina wa amara sikina ya goga yuka ala halkihi ga makoshin yaro falam ta ba bata sadar da komi ba bi in. mina da kudurar ilahiyya saboda wani dalili da ya hana ta cikin kudurar Allah wato wani dalili na Allah wanda ya hana ta fasa wayan yaro Ibrahim ya yi haka na hasa uku sannan wana da yana sai mun ka kira shi an ya Ibrahim kada saddaqatar ru'ya قد صدقت الرؤيا إنا كذلك إنا كذلك نجزي المحسنين وناديناه يا إبراهيم منك كراشي إبراهيم إبراهيم قد صدقت ru'ya حقيقة ka gaskanta mawalikinka abinda kai يا haka nan bari yanka yaro haka bari ka gaskanta mawaliki abinda aka gwada ma kai bima ataita bihi da abinda ka zo da shi mimma amkanaka na abinda kaka yi iya yi min amri dami na al'amari yankan yaro ai ya kafi ka zalika wannan goga yuka da kai ga waya ne ya wadatar wajen latu abin nan na da nahu jawaba abin na lima bi ziyadati alwawu wato abin nan inna ka zalika mu kamar haka kama jazaina ka kamar wadda muka saka maka kaga yadda muka saka maka kai ya hankuli da duk masibin duniya da suka same ka akan addininka mu ko muka saka ma muka baka da na kwarai inna kazalika mu kamar haka na al musulmin la anfusin duk waɗanda suke kyautata ga kawunan su bin tisalil amri suna bin umarnin Allah to haka nan muke saka musu bi ibraj shiddati anhum duk abinda da ya musu tsanani sai mu gusan musu da shi wato ka'ida ce ta Allah duk wanda ya rike addinin Allah Allah ya jarraba shi ya yi hankuri to shi ko da izinin Allah matsala duk wanda a mai tsanani Allah zai mai ta kun gani Ibrahim an sa shi wuta ya yi hankuri ya ƙi barin magana Allah suka sa shi wuta don su kone shi sai Allah ya kusa da tsananin wuta ya kawo mai sanyi cikin wutan bayan ya to suka ƙaurace mai ya yi hijira ya bar su baya da kowa shi kadai sai ya addu'a ya ce Allah ya bashi shi da mina salihin sai kuma Allah ya ba shi da'irin wannan da salihi Allah ya ce to haka dai anna kazalika najzi almusini mu haka dai muke saka masu kyautatawa saboda haka kowa bude take kowan ku yayi kokari ya rika aikata ayyuka alheri kowan ku yayi kokari ya rika aikata ayyuka alheri da aikata ayyuka alheri sai Allah ya saka mutum da alheri amma duk wanda bai hankuri ba zai cimma bukata ta ba kun gani ko ga ayyukan duniya duk wanda ya kasance ya samu bukata ta sai ya wahala wani idan ka gan shi a wajen aikin gwamnati ka gane gudan babba inda ka bincike tarihi ne in ya faɗa ma lokacin da yana karatu ka ji wahalar da ya shiga kila sai ka zubar da hawaye saboda tausayi amma da ya hankuri ka ga ya cimma daɗi saboda haka kowannen ku shi ya hankuri dan ya cimma daɗi gaba duk wanda ya hankuri sakamako ne na alheri na da haka matasa ku yi hankuri wajen aikata ayyuka alheri kuma ku yi hankuri ku yi karatu ku yi hankuri ku ce makaranta ko babu abinci ku yi hankuri na ga wani babban mutum ana ta abin nan yi mai gwazai ana ta yi gwazai gaba ne da bayanai da jami'an tsaro da waɗanda ba su ba lokacin da na matso kusa gare sai na ɗora tambaya ta tarihi ne ya ce malam wallahi lokacin da muna firamare har muka kai sakandare ya ce wallahi inda na makaranta da lauje nika zuwa na ce mai mika kai da shi ranka ya daɗe ya ce da an tashe mu wurin haƙi nika zuwa in na yi wa haƙi shi nika sai suwa in kawo ma uwan mu ta yi muna abinci wanda muka ci ya ce haka yake da shi da ƙannenai har ya kawo yanzu amma kun ga wanda ya gane in bai san hankuli na ba sai ga a daɗi na yake ta ci yanzu na daɗi ya ta baya wahala an ka shawo saboda haka matasa ku yi hankuri ko ubanku bai baku kuɗi ba ku je makaranta in dai tana yiwa ko ba a baku kuɗi ba in dai tana yiwa ku ce kuma ku daure wanda bai samu abinci ba ya sai gari ne in ya samu kuɗi ya sai sa'in gari ne guda ya ce da abin ne ya kunshe cikin leda in ya ji yunwa kai ya ce abinci sai ya ji yunwa ta kai mai ko'ina yana jin wani zahi na hito mai cikin ciki to lokacin ko ƙasa tana da daɗi gare sai ya rika ɗiban gari ne yana zubawa cikin baka ji na shi kai kama kwai sai ya ji garin ya isa sai ya jawo ruwa ko yi biyu na ruwa biyu yana iya zube su gaba ɗai da ya zube sai ya komi ya koma daidai kama wadda kowa yake sai kai ta karatunka ka bacci sai ka ji yunwa kuma ku yi hankuri duk wahalar da kun ka gani ka kuma karatu wanda ku ya ce wahala akwai ai shi ka gane ai girma za ka yi tsakiyar jama'a ka walakanta tsakaninsu tunda baka yi karatu ba saboda haka ku yi karatu ku yi karatu kowane irin karatu yana da amfani karatu ko na kwaɓin lakana yana da amfani ko na kwaɓin lakana yana da amfani in dai karatu na bale na bugun kwano bale na gina kowane irin ilimi yana da amfani ku yi ƙoƙari ku yi ta karatu kakkudan na haka ne ya ku matasa Allah ya gafarta mana kuma Allah ya shirya mana wa kadhalika na inna kadhalika najzi al musini mu haka dai muke sakawa masu kyautatawa Allah ka sa mu cikin su amin inna hadha inna hadha lahu al bala وفديناه بذبح عظيم إن هذا الذبح المأمور به للي وانا ينكن لأك أمرت إبراهيم دشي له البلاء المبين شين جربا ود أبيننا الأي الاختبار جربا الظاهر ود أبيننا وبديناه مك جرب مك فنشي وانا يارو أي المأمور بذبي وانا أكباد أمني أينكاش مك فنسي وهو إسماعيل شين إسماعيل kama ta kaddama kama wanda ya gabata yaron nan suna na isma'il muka ban sai bi zibin azimin da wani yanka babba ai bi kabshin min aljanna mun ka kama rago daga aljanna muka zo da ragon nan muka ce a yanka ragon nan madadin yaron nan abin magana yanka yaro a yanka rago madadin yaron kun ga yadda an ka yi amma yanzu ku diba ku gani inda da aka ce a yanka shi ya ce bai yadda ba ya yi laifi amma ya yadda yanzu a yanka shi ya ce ya yadda kuma sai Allah ya ce to tun da ya yadda an fasa ba za a yanka shi ba to dama haka na al'amurra su kowannen ku ya daure ya yi abin da Allah ya umarce shi a baya surutu a hazabi mun karanta da kuwa lokacin da manzan Allah ya bi dan biyu ba mata in ba kuma ce ba manzan Allah ya bi dan biyu ba mata kuma mutane da yawa suna son matar ga ubanta ya ce bai aurawa don su abin nan sabai ba su tsaisowa miji ba su tsaisowa maɗaya su miji sai sun tashi mata aure su biɗi wanda ya isa wanda ya tashi aure su yi mata aure don Allah ya ce illa ta annabi ya ce illa ta falu ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir in ba ku aikata wani ya taho wanda ya dace kuma ta isa aure ba ku yi mai aure da tahowa ta yi wato banna na kasancewa da ita na cikin ƙasa kamar da kowa gani yanzu a tsaye da miji ba a yi aure ba sai abubuwa su yi ta faruwa daga baya bayan an tsaye da miji to su magabata ba su tsaye suwa maɗiyar su miji sai wanda ya tashi aure kuma sai sun tashi aure su sai tsaye suwa mata wanda ya tashi ana tahowa tambaya sai a yanka sadaki a sa ranar aure haka suke yi to sai ubanta ya ƙi sai tsawa mata miji sai jilabi ya zo annabi ya fara maganar da ya saba Jalabibu ya ce ya rasulallah shin wannan da mamatawa rashin kyawo ita take hana a bani aure na bida aure gidan wani ya hana min na bida gidan wani na bida gidan wani na bida gidan wani na bida ya yi ta lissahi sai da ya gama sai manzan Allah ya yi dariya ya sani in ba kama mu jalabibu babu wanda ka ba jalabibu guda ce don babu da yadda ka iya zama da julabi sai annabi ya ce kana so in bidan maka mata sai an ka washe da dariya don ana gani abu na wanda bai yi wa ya ce ya eh, ina so sai annabi ya biɗe mai matar da duk dan da an madina yana son ta kuma ko wanda ya sai biɗe ta ya biɗe ta ba a bashi ba sai annabi ya ce kana son wance da yawa ne ya ce ina so ana nan zaune sai ga ubanta ya zo dibanan dibanan sai sun kai ido biyu da maza Allah sai ya kira shi ya ce ina neman da ya ku aure ya ce sam an wada atan wa qurrata aini ya rasulullah mun jiya mun yi da'a da na ko ido mun baka ya ce kai tsaya ba ni ka bida ba ya ce tugawa ka ka bidan ma sai mai haka <laughs> sai ya ce to da an ya rasulallah ya shawara ha rabi da ni ya manzo Allah ya shawara da uwarta <laughs> ya go ya fada ma uwarta sai uwarta ta ce ya ce ke manzo Allah na bi daddiyan mu ta ce alam ta kullahu sama wa da'atan wa qurrata ainin ashe baka ce mai mun jiya mun yi da'a tare da so ido bai ce na faɗa mai ke tsaya ba shi ka bai daga kai ne ba ta ce to tsaya gawa wahai ka dan ma ya ce to ke ji dan mutumin da aka ce ajila bibu shi ta ce ka faɗa mai babu wasuwa yadda ji sai ya kawo garka sai ya ji ya zai yi ta ce manzo Allah ba mu basuwa sai ya dawo cikin gida ta ce ba haizu baka taiba mi kira kira wallahi ba mu basuwa ƙarshe sai yarinya ta hito daga cikin ɗakinta ta ce baba garge ma saboda wa aka yinta ya ce duka saboda ke aka yinta ya ɗaɗɗaya ta ta ce to baba ba da haƙƙi a yi shawara da ni ya ce kina da haƙƙi dukkan haƙƙi me ki gani ta ce to ku aura wa manzo Allah wannan da ya ce a ba ku ba sai gari ne baba in ba ku aura mai ba ina za kuna da ayar da ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa ma kana lil mu'mini wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara tace to baba ina za kuna da wannan ayar sai aka je aka hada manzo Allah an bashi amma tsakani da Allah Allah ya sani yarinya ga ta yi da'a ne ga shari'a amma babu mace duniya kan mace lahira wadda ka iya zama da jilabi ba babu ta amma ta yi da'a saboda umarnin Allah to kuma Allah ya yi mata alkawari zai kure yi mata damuwarta haka daura aure jilabi ba ya da ko su kwabo annabi ya ce ya te wajen baban talakawa ya ansu kuɗin sadaki suna ne Usman bin Affan shi baban talakawa ya ce wajen usman ya ansa kudin sadaki ya kawo ya ce to te ka ansa kudi a wa amarya sayayya ya te ya ansa kudi masu yawa na a yi ma amarya sayayya yana dawowa daga ansa kudi sai ga an taru ya ce laya aka ce yaki za ana to shi ko yaki ne ya kawo shi madina sai ya sau kayan guzuri da kayan yaki shi ka sai ya wuce an ka daura auren yarinya aka kawo yarinya yau jalabi baka dawowa gobe jalabi baka dawowa yariya ta ji tsoron Allah Allah ya san ba ta iya zama da dattijon ga amma kuma ta aure shi saboda Allah aka yi yaƙi aka kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kai kowa ya gana shi ni ban gano ba wa an naka ya rasulallah ya ce jule aka dibo kowa bai gane ba manzo Allah ya tashi shiganan zagayanan dibanan ya iske shi tsakanin wasu mutane da yawa duk wanda Allah ya jire bigo ya kakkashe su ga sunan duk ga sunan kwance ya kashe su shi ko ya mutu yace qatalahum wa kataluhu hmm. ya kashe su ko sun kashe shi hmm. jalabibu minni wa ana minhu jalabibu minni wa ana minhu jalabibu daggare ne yake ni daggare shi nake ni da shi abu daya ne kun gani lokacin da ta ji tsoron Allah ta ce kada a saba ma Allah sai Allah ya yanke mata wahala ba ta iya zama da shi amma Allah dama ta yi mai da'a kuma Allah ya hana su zanna don ya san zaman bai yi ba to duk wanda ya ji tsoron Allah ga kowace matsala ko mi tsananinta sai Allah ya kawo mamaita ko mi tsananinta saboda haka duk abin da kuke yi ku ji tsoron Allah kun ga ya ji tsoron Allah wajen yanka wannan yaro ya daure ya yanka yaro amma kuma Allah da iko ne yankan bai yi ba sai Allah ya fanshi wannan yaro bi zibina azimi da yanka wanda an mai girma bai kamshi min aljanna aka kawo rago daga aljanna wa huwa alladhi qarrabahu habil shine wanda qabilu habilu sun kai ibada da shiya kun san da habilu da qabilu sun yi ibada sai an ka anshi ibada habilu ba an shi ta qabilu ba to wannan ragon shine wanda habilu ya yanka ja bihi jibrilu alaihi salam jibrilu ya kamo shi daga aljanna ya kawo shi aka yanka madadin isma'ila fadabahu as Sayyid ibrahim sayyidina ibrahim ya yanka shi mukabbiran yace allahu akbar wa wada'a abinna wa wa abinna wa wasafahu ya sifanta wannan rago bil azama yace bi zibhin azimin li'annahu aslu adahi wal hadaya dan duk wata layya da kun ka gani layoyi da hadayoyi da ake ta yi wannan ragon shi asalinta duka shine asali wa annahu rabada baina da'ati ya hadi tsakanin ibada da'atu habil shira ragon ya hada ibada da'ar da habil yayi da ragon yayi wa da'atu ibrahim da da'ar da ibrahim yayi ma ibn sabir tare da ne mai hankuri kun ga fa qubbila marratin an karbi ibadar da aka yi da ragon ga sau kun gani Allah ya karbi abin nan ya karbi ibadar su kuma ya yanke musu uzuri kuma ya ba su mahita wa man yattaki Allah yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya sami mai ta ga damuwa ta saboda girman ka Allah ka samu cikin ka na kwarai amin wa tarakna alayhi wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim mun bar mai yabo mai kyau abqaina alayhi fil akhirin sana'an hasana mun bar mai yabo mai kyawo a cikin mutanen ƙarshe salamun minna ala ibrahim Allah ya yaba ƙwarai ya ce Ibrahim muna sallama da gare mu zuwa gare ka Ibrahim a gaishe ka aikin ka yi <clears throat> Ibrahim a gaishe ka salamun minna ala Ibrahim Allah in ya ji daɗin aikin da mutum ya yi sai Allah ya ce ina sallama ina gaisuwa <clears throat> in Allah ya ji daɗin aiki sai ce ina gaisuwa ya ce salamun ala Ibrahim kamar wanda ya gabata salamun ala nuhin bil alamin Allah ya gafarta mana kazalika na jizil muhsinin innahu min ibadina almu'minin yadda kun kaga mun saka ma annabi Ibrahim ya yi hankuri mun bashi diya na kwarai mun kare shi mun yi mai karshe mai kyawu mun an shi ibada ta to kazalika kamar haka kama jizinahu kamar wanda muka saka mai na jazi almusini na la'amfusin duk wasu masu kyautata ga kawunansu to haka za mu saka musu ya Allah ije anna min ibadikal musini ya Allah ije anna min ibadikal musini innahu min ibadina mu'minin shi Ibrahim yana cikin bayan don dan baka zama cikin musini na sai ka zan cikin mu'minai ta kwan sai imanin ka yayi kyawu daraja ta biyu sannan ka kai ga ta uku wato ta isa. to Allah ka samu cikin bayan ka muminai Allah ka samu cikin bayan ka musulmai Allah ka samu cikin bayan ka salihai Allah ka samu cikin bayan ka muqsidi Allah ka samu cikin bayan ka muqbiti Allah ka samu cikin auliyaika Allah ka gafarta mana Allah ka yaji mana Ibrahim kenan to ba kai karshen tarihin Ibrahim ba ayyan wa bashar basharnahu وبشرناه بإسحاق نبيا الصالحين وبشرناه بإسحاق كلهم كيمي بشارة دا إسحاق باين إسماعيل منكو مباشر وندى إسحاق واستدل بذلك أي حجة دوانا على أن الذبيحة غيره كينام با إسحاق ني أكا ينكا تند باين أنغم مغانا وانا أكا ينكا سنة أكا أمبتشي إسحاق والمبشرون هنا الملائكة ما سبشار النسون ملائكة الذين جاءوه wa'annan da suka zo mai ala sifatul duyufi bisa ga sifar baki fi tariqihim ila qura qaum lut aka hanyar su za su tafi zuwa alƙaryar mutanen lut to mun yi mai abin nan eh, bushara da isa haka nabiyyan annabi halu muqaddara ai yujadu muqaddara wanda yake annabi ne za a same shi muqaddaran nubuwatu an kaddara annabci la'annahu waqtul bushara domin lokacin bushara lam yakun ishaqa nabiyyan ishaqa bai zama annabi ba amma dai an kaddara zai zama annabi nan gaba illa ba'da ba'da abin sai bayan ya kai alwakata lokacin da aka diba maito zai zama annabi saboda haka nabiyyan min salihin shi ishaqa shi ma annabi ne cikin salihai jama'a kuɗi dibi wannan wato idan mutum ya daure Allah ya sa aiki ya daure da wahala da komi to shi ko da izinin Allah karancin abin da za a yi mai sai a ba shi ɗaya waɗanda za a yi koyi da su waɗanda duniya za ta yi koyi da su su haskaka duniya kun ga cikin ɗaya ne waɗanga ɗaya guda biyu suna cikin ɗaya ne isma'ila da ishaqa isma'ila shi abbabba ishaqa shi kabima isma'ila wa barakana alaihi wa ala ومن ذريتهما محسن ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه من البركة النبي إبراهيم من ما البركة قريب بتكسير ذريته من يويتا ما ذريا ذريا تتايا ومنكما إن الله يسوي تمكيك سيباك ديا guda biyu amma kuma sai su haihu manyan mutane su haihu kuma su haihu da yawa wannan girmamawa ce ibrahim an ba shi yara guda biyu guda isa haka a guda isma'ila guda isa haka amma kuma allah ya sa musu albarka su wa'annan yara wa damiru li ibrahim damirin yana dawowa ga ibrahim shi fi alaihi wa ala isa haka waladau kuma mun sa albarka ga ɗana isa haka wanda yake abin na Alina a kasar anbiya min nasari, mun sanya mai yawan annabawa da aka aiko daga baya duka cikin ɗayan isa haka suke mai yawansu wa min zuriyati yama cikin zuriya ibrahim da shi da ɗanai isa haka mawasanin linafsi akwai mai kyautatawa ga kai ne bi da'a ya zama mai da'a domin duk wanda ya zama yana aikata ayyukan ɗa'a ya kyautata amma kai ne ya kyautata ba kowa ba wa zalimin li akwai ko mai zalunta kai ne ai kafirun akwai mai kafircewa Allah mubinun kafirci ne. ai bayyana zulmi wato zalunci ne bayyane yake li ga kai ne wa fihi tanbihun cikin wannan akwai tunatarwa ala annan nasaba la ta'thira lahu bil hidayati wa dalal cewa nasaba ba ta da tasiri wajen shari'a ko bacewa a kun gansu duka ɗayan annabi isa haka ne Ah, abin nan ah, isa ishaqa kuma ah, abin nan dukkan su ibrahim kun ga suna da asali mai kyau amma Allah ya ce cikin su akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba cikin zuriya da za su haifa akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai ba ashe asali na kwarai bai hana a samu mugu cikin cikin zuriya asali na kwarai bai hana a samu mugu cikin zuriya don haka Allah ya ce cikin ɗiyan za a samu na kwarai za a samu wanda ba na kwarai ba kuma wa inna dhulma bi aqabi salih lalle abin da zalunci wato wa inna dhulma lalle zalunci a cikin jikokin salih la yaudu alayhi bai dawowa ga salihin bin naqisa da na kasa idan mutum yayi aikin kwarai cikin diya ne da jikoki ne ko an samu azzalimi to wannan zaluncin bai dawowa ga salihin a ce shi abba na kwarai ba a cewa haka wa amma salihi ya mina abai amma zama na kwarai idan uba ya zama na kwarai awul abna'i ko idan ɗaya sun zama na kwarai fa inna tazidul jalibaini wannan tana kara bangare biyu albarka idan uba ya zama na kwarai to gehe ne zai albarka gehen ɗaya ne zai albarka idan ɗaya ya zama na kwarai gehe ne zai albarka gehen uwaye ne zai albarka wannan ana samun wannan ƙari fi abin na tazidu aljanibaini ga bangarori guda biyu tana ƙara albarka idza kana fihima idan akwai albarka cikin su su duka biyu da dan da uba to nan wa za da fi janibin wahidin sai albarka ta karu ga gehe guda ala akhari minhuma akan guda daga cikin su to sai sai abin nan sai ta game gaba dai idan uba na kware na da na kware na amma uban ya hi zama na kware to wannan zaman na kware da yi za a ɗebo shi a gama maɗane don haka ranar kiyama sai a haɗa su cikin aljanna guda kama wanda yake wayanda suka imani wata ba atun zuriyatuhum bi imanin alladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum an amalihim min shay wanda suka yi imani wata atun zuriyatun bi imani su ga sun yi imani sannan ɗayansu sun kabi su da imani wata atun zuriyatun bi imani na bin zuriyatun kun ga uba ya yi imani uwaye sun yi imani kuma da sun yi imani to amma wani gehe ya yi aiki da yawa to gehen da ya aiki da yawa to zai shiga aljanna babba gehen da an kai ya aiki zai shiga aljanna karama to alhaka na biyan zuriyata sai mu ɗauko su uwaye wani lokaci sai ƙur'ani ya ci musu zuriya kamar wanda ya faɗa inna hamalna zuriyata wa fil fulkil mashhur kun ga uwayensu na ya ɗauko ya ce musu zuriya to kun ga uwaye na iya zama zuriya saboda haka sai idan gehe guda ya ɗara alheri yana aljanna ta goma misali gehe guda an daga shi alheri yana aljanna ta biyu to sai a ɗauko wanga na aljanna ta biyu a kai shi aljanna ta goma kun ga gehen sama ya taimaki gehen ƙasa to ana samun irin wa'annan a kowane lokaci ana samun irin wa'annan shi na yace kama kala ta'ala walladina amanu wa tabatun zuriyatuhum bi imanin alhaqana ta zuriyatuhum abinda kawai abba ayi ba a shiga aljanna da imanin wani idan baka yi imani ba don babanka ya imani baka shiga aljanna da imani ne idan ɗanka ya yi imani in kai baka yi imani ba ka shiga aljanna da imani ne amma in kowa ya yi imani amma wani ya yi ibada da yawa tuna kun gani misali a hadisai sun inganta hadisai da yawa fiye da goma wayanda sun ka inganta mai yawan su kuma albani na ya sa hasu idan mutum ya yi sujuda guda za a ba shi daraja guda a wurin Allah ku dibi tsane ku gani tsane ko matakin hawa gidan bisa ku dibe shi da kyau ku gani to duk mataki guda in za ana bisa shi aka ce madaraja to idan kai abin na raka'a goma sujuda 20 gare su wancan ya yi raka'a bakwai sujuda goma sha hudu gare su ka tsere mai da a daraja mataki-mataki guda shidda gobe an ka koma ka ce mai kaga babu da za a yi shiga aljanna guda irin taka shi raka a goma sha ɗaya shiga yi bai ƙara kai ko raka a dubu kaka yi ah, sujuda dubu biyu daraja dubu biyu shi ko daraja ashirin eh, da biyu kaga har abada babu yadda za a yi inda Allah ka ba da sakamakon nan babu da za a yi cin maka to idan ka buƙaci gani ne kana iya roƙon Allah ka ce ya Allah a kawo min ɗayan nan nau suna can ƙasa sai a a ɗauko su a kawo su wurinka amma idan ba a samu haka nan ba rashin imani gare su to ba ka iya kawo su cikin aljanna saboda haka wato albarka tana amfani in akwai ta tana amfani kowane gehe ku yi ƙoƙari ku zama uwaye masu amfani ku zama uwaye masu unwani ku yi ta sallah kamar wadda sahabbai suke yi a cikin dare da yini a cikin dare da yini don daraja ku ta ɗaukaka ranar kiyama sai ku unwani kan ku kuma ku unwani da yanku Allah ya gabarta mana da mu da ku Allah shi mana jagora kuma Allah shi mana karshe mai kyau wala qad mananna ala musa wala qad mananna ala musa من الكرب العظيم ثم بين تعالى ثم ذكر تعالى موسى وهارون سنة الله مدوكك سركي أمة موسى دع النبي هارون عليه الصلاة والسلام فقال يتي ولقد مننا حقيقة مي بيوا أن أمنا على موسى مي نئما موسى وهارون بالنبوة دا النبشي وغير هذا وننت من المنافع الدينية نا أبو بوان na addini wa duniya da kuma mun yi musu baiwa mun ba su alheri mai yawa wa najjaynahuma kuma mun tsirar da su wa qaumahuma da mutanensu bani isra'ila duka mun tsirar da su mina karbil azimi daga bakin ciki wanda an mai girma shine isa ya bada fir'auna iyahum wa wadda fir'auna kai musu Allah ya ce mun tsirar da su saboda haka in dai akwai ilimi duwa kun ga ana walakanta mutane in dai akwai ilimi sun yi kusa samun yancin kansu ana ta wahal da bani isra'ila ana ta yanke su ana ta azabtar da su ana ta walakanta su sai Allah ya zaɓi mutum biyu cikin su ya ba su karatu sosai kuma sun kai sun ka gane guda suna ne Musa a guda ku suna ne Haru mala ai daga na Allah ya tsere da su da wannan ilimin Allah ya daukaka su kuma ya tsere da su saboda haka duk wanda ka son ya tsere ma walakanci cikin ku to ya kama karatu duk wanda ka son ya tsere wa walakanci to ya kama karatu shi karatu idan Allah ya taimake ka kai shi ba wai don ka yi aiki aka karatu ba ba don a yi aiki aka karatu ba abinda naka ne aikin gwamnati ba da a yi aikin gwamnati aka karatu ba mutum na karatu don unhwanin kai ne don ya unhwani kai ne ya unhwani al'umma ta don haka ake karatu ku yi kokari ku yi karatu ko baka samu aiki ba kana samun wata daraja da karatun nan wadda watakila za ta kai daidai da ta mai aiki ko da ta tsara ta mai aikin ya danganta a dai karatun kuma a gane saboda haka matasa ku ba tsoki domin gama karatu babu aiki babu aiki wannan aiki da kuka yawa ko cewa muku an kai aiki guda ɗaya na don baka samu aikin gwamnati ka ce babu aiki wannan aiki da kake ba aiki bane aiki na ilimin ka bai umarne ka ba daidai kake da wanda bai da ilimi ba daidai kuke ba saboda haka ilimin ka nan yana umarni gare ka ko rika shajja'awa da izawa ga yara matasa abokan ku ku bar cewa karatun bai da umhani to yanzu ko kai karatun ne ai babu aiki da da haka ka lalata da kai ka samu shi sun kai ka hana shi ya samu to zanna kai don kana wawa shi ya rika kai ya ce kakka tai tunda wawa kake zanna shi shagaltar da kai ta ka yi da yayo duk yan rashin aikin naku zanna babu aiki wanda yayo ta ka yi to duk wanda ka son ya ɗaukaka ya zama babba to makaranta ya ka zuwa matasa ku bai yawon banza komi girman mutum akwai makarantar da aka ɗauka ta mu canje ga mutum ko da geme ne ana sa shi firamare mu canje ga mutum ko da geme ne ana sa shi firamare mata mata aure duk ana sa su firamare mata aure suna firamare mu canje ga ba san ko nan birnin kabe ba saboda haka ku te ku yi karatu ko mutum ya girma karatu lokaci bai wuce bai wuce ba illa dai in ka shiga makaranta kai ko ka yi hakuri kaka ce babba kake ka taba ganin dalibi ya zama babba cikin malamai ne balle ka dora din babba kake ya an ce ya tashi tsaye ka ce ba ka tashi babba kake tun da dan makaranta kake da an ce ya tashi tsaye sauri ka ji kowa tashi tun da babba kai ka kai mai hankali kake da an ce a tai shara a yi cira haƙi sauri ka rike kowa yanzu ana baka wani makami tun da an ga kana da kokari sai ka kare makanka mutunci amma kanka ya zaune ka ce babba kake kai ba ka yi ba a karatu da hakan tun da dai kun sa abin da kuke wanda duk an mai wayo ko ka girma ko ka yi mata kana ya shiga firamari kuma ka yi ta yi in Allah ya mamu maka kuma daga nan haka kai inda ba a zato amma ku bawargi da karatu a shiga makaranta ya kuma tasa Allah ya gafarta mana ya gafarta muku ya samu aljanna baki daya wa nasar nahu ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين ونصرناهم كما من تمكيسوا على كبدي أكن كبداوا سو بني إسرائيل walaƙancin da kibdawa kai musu da sun kai karatu sai sun ka anshi shi wa kanu humar galibi na sun zama su ne masu rinjaye akan kibdawa kun ga karatu ya fara amfani da karatun su ga su son rinjaya su yan kaɗan son jihar masu yawa yan ƙasa wa a ta yana wa mulki tabar musabi mun ba su littayi mai bayani gamsashe ai abin nan albaligi wato albaligi wanda ya isa matuƙa a abin albaligil bayan wanda isa matuƙa ga bayani fi ma ata bihi ga abin da ya zo da shi mina al-hudud wal ahkam na haddodi da hukunce hukunce wa gaira da waninta wa huwa at-taurat littahi al-mustabin na annabi Musa shine at-taurat wa hadainahum as-sirat wa hadainahum as-sirat al-mustaqim وتركنا عليهما في الآخرين كما وهديناهما الصراط المستقيم من كشريا سوغا هانيا ودا اما ديديتيا دومين با ديديتوا غا هانيا با اي كاراتو با يكو متاسا با ديديتوا غا هانيا با اي كاراتو با duk wanda ka ga ya daidaita ga hanya karatu ya yi saboda haka matasa ku yi karatu ko babu daɗi in an ƙare karatu za a ji daɗi nan gaba duk wani wanda ka gani ya zama ya hau wata babbar kujera ta wani mukami karatu ya yi kuma na tabbatar da kuma matasa kuna so ku samu irin wannan daraja na tabbata kuna so to ku yi karatu ku yi karatunku na zamani ku yi karatunku na addini kada ku mance da addinin man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fi dini duk wanda Allah ka nihi da alheri yana bashi fahimta ya gane addini ku yi ƙoƙari ku ci gaba da yin karatun addininku da kuma na duniya ku yi karatun addininku kuma ku yi karatun duniya kuma komi wahala ce kakku bari komi wahala ce kakku bari komi nisan makarantar da kun ka samu ku tahi radda an ka samu kuɗi hawan kabu kabu a hau radda ba a samu ba ka san baka da kuɗi tun da jijihi kara gama sallah asuba ba wanka ka kwanta ta wanka ka hau hanya idan Allah ya ne ya sauƙaƙa ma bisa hanyar na kan gani wani ɗan makaranta abokin kai cewa da tawo sai ya goya ka sai ku wuce haka nan na aka yi daurewa aka yi da daɗi da babu daɗi har a samu ku bar wasa da karatu ya ku matasa kuma ya an ce makaranta a mai da hankali a bawargi a bawargi a dawo ƙarshe a gama ana fama da takardar banza ba a gane komi ba to shi kuma a nisanci yin hakan a bawargi kun ga ya ce wa hade na wa da mustaƙima da sun kai karatu ya ce mun shirya su ga hanya su biyu ga hanya madaidaiciya ai a shari'a wato hanya shari'a allati a ɗaya na ma wadda muka ba su le abin da ne le ya taba a banu isra'il don bani isra'ila su bi wannan hanya wadda an mai kyawu wata rakana alayhi ma bil akhiri mun bar yabo mai kyawu gare su abu kaina alaihi ma bil akhiri na sana'an hasanan mun bar musu yabo mai kyawo a cikin mutanen ƙarshe ana magana mai kyawo game da ibrahim ana magana mai kyawo game da ibrahim ko yaushe ake magana ana magana mai kyau game da ibrahim ana yi game da ɗiyanai ana magana mai kyau ga musa da haro ko yaushe ake magana su ana magana su da alheri babu wanda za ka ji ya ambaci musa da harun ya ambace su da sharri kowa da alheri ya ka ambatansu to duk ga mutum ya rayu ana ta yabo ne da alheri karatu ya yi wanda bai yi karatu ba ko uba ne bai yabo ne da alheri wanda bai yi karatu don wata rana iya kwaba ma uban sai ya sahi kuka duk alherin da ya kai mai wata rana iya kwaba mai wani abu sai ya sahi kuka saboda haka a yi ta kokari a yi ta karatu ya ta sa Allah ya taimake mu shi mana jagora salamun ala musa salamun ala musa wa harun inna وكذلك نجزي المحسنين سلام منا على موسى وهارون سلام تاتبت سلما daga wurin mu zuwa ga Musa da Harun kun ga kamar dai da ka'idar Allah ta kasance cikin wannan sura do wani annabi wanda yayi hankuri sai Allah ya ce shana gaisuwa Allah ya ce to ina gaisuwa ga Musa da Harun salamun ala Musa wa Harun inna kadhalika mu haka dai kama zai wa ma kama wadda muka saka Musa da Haru na jaziya al na haka muke saka masu kyautatawa al-ihsanu shine da abudallaha ka annaka tara wa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsani shine ka bauta Allah kamar kai kana ganin Allah domin idan kai baka gani ne to ka san da sani cewa shi Allah yana ganin ka saboda haka ku rika kyautace ibada ku duk wanda an mai kyautace ibada Allah ya ce za mu saka mai da alheri duk wani tsananin da ya shiga sai mun hishe shi saboda haka a rika yin ibada kuma in an je makaranta matasa a bawar da sallah a bawar da ibada gaba ɗaya musamman dai ita sallah ko bawar da ita ko da komi tsananin makaranta komi ko jarabawa aka yi ko da wani lokaci na mai tsanani ga jarabawa ku yi alwala ku shiga aji inda duk lokacin sallah ya yi tashi nan bakin teburin ka kace Allahu akbar Allahu akbar kai ya kama kai sallar ka nan wurin ba dai ba a bari ka hito waje ba don kaka doko ta ansa daga can waje ansa jami'an tsaro an tsare eh irin wannan wurin na kake shiga da alwallanka kana diba agogonka kaga lokaci yayi ruhe takarda jaraba ɗaya ka tashi kai ya kama ka ce Allahu akbar kai sallar ka in ka gama dauki alƙalamin ka da takardar ka ka ci gaba cikin sallar nan ka roƙi Allah inda duk an sa take cikin tambayar ga aza ka gare ta in an yi sa'a sai ka ga kaci jarabawa duk wanda aka so amma in ka saba ma Allah kuma kana so ya taimake ka ka sallah yana yiwa hawa ki taimaka ma sai ya kyale ka duk inda an sa take ka rubuta sabaninta sai a kare a ce an kore ka gaba dai don ka baka kula da sallah ba to a rika kulawa da sallah ya ku matasa gwargwadon wanda ya kamata a bawargi da sallah wa abin na innahuma huma min ibadina almu'minin huma shi annabi Musa da annabi Haruna min al-mu'mini na suna cikin bayan mu mu'minai alladhina istana rabbi al-abdu wa inda kasa ta yi haske da su wa dara'u an harfa da kuma sun ka ture ma kasa barna wasafa da bihim a gairuhum kuma wani wanda ba su bai amfana da suwa to kaga wanda wanda ba kai ba babu da za a yi amfani da kai ina haka in ba karatu kai ba amma in ka yi karatu sai ka amfani kanka kuma ka amfani wani wanda ba kai ba saboda haka a yi kokari a yi ta karatu ya ku matasa kuma a yi ta hankuri a yi ta hankuri a yi ta karatu a yi ta hankuri da izinin allah za a samu abin da aka so kuma za a samu ɗaukaka duk wani wanda kun ka gani gaban ku karatu ya yi Allah ya gafarta mana da mu da ku baki ɗaya Allah ka kyautace ƙarshen mu Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya yadda kake tara mu wannan bagire Allah ka haɗa mu aljanna haka nan za mu kwana insha Allah idan za a yi su dole sai da tsalki na alwallah ko ko kawai tun na yayin su wato mai tambaya yake tambaya eh, zikirin Allah ana yi na yi ko da tsarki ko babu tsarki ko da alwallah ko babu alwallah ko ko sai da alwallah aka yi to ya fi kyau sai da alwallah ake yi shi yasa lokacin da annabi yake fitsari wani ya mai sallama da yake mai da sallama zikiri na sai annabi ya ki mai yake mai suwa mai ya kyale shi sai da ya gama ya yi tsarki ya ƙare bayan ya kammala alwallah sai ya cimma ya ce ai lokacin da ka iske ni ka ji irin halin da ka iske na yi kyamar in yi zikirin Allah ba ni da alwallah to sai malamai suka ce yi da alwallah ya yi amma ya Aisha ce ta annabi yana zikirin Allah malam ya kun junuban in dai bai da janaba malam ya kun junuban yana karatun qur'ani yana sauran zikiri ala kulli ahyani saboda haka sai suka ce kenan kowane hali ana iya yin zikirin Allah to ya halitta ai da wani hali amma dai ayi alwala ya yi don ya an kai alwallala da tahiyawa in an yi alwallala da tahiyawa amma ko ba yi alwallala ba in ma ta kama ko cikin masai mutum yake yana zikirin Allah in ta kama don kamawa ta gashi yin tsarki a sharaɗi na abin na in ya samu sai a yi in bai samu sai a yi wada ya samu abinda dai aka so kada ka bar zikirin Allah da fata ainihin la ya zalu lisanu ka raɗaban min ba kada harshen ka ya fushi yana ɗanyi daga zikirin Allah saboda haka ku yawaita zikirin Allah a cikin dare da yini Allah ya gafarta mana Allah shi mana jagora Allah shi salati da sallama ga annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka ga anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan badi'us samawati wal ardi dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah muna roƙonka Allah ka gafarta mana laihukan da muka aikatawa da gangan da waɗanda muka yi da kuskure ya Allah ka gafarta mana laihukan da muka aikatawa da gangan da waɗanda muka yi da kuskure ka gafarta mana laihukan da muka aikatawa da barna da waɗanda muke yi da jahilci ka gafarta mana laihukan da muka yi a boye da waɗanda muka yi a bayyane ka gabarta mana laihukan da muka gabatar da wa'inda muka jinkirta da wa'inda muka aikata ba mu sani ba Allah ka gabarta mana Allah ka yahi mana saboda girmanka Allah ka sa mu cikin bayinka wa'inda kake yantawa a yau wannan lokaci da muke ciki duk wani alheri da kake saukawa daga sama saboda girmanka Allah ka ba mu babban rabo a cikin alherin do wani shiri wanda yake saukowa Allah ka kare mu ka kare musulmi baki daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu masu rayuwa cikin su Allah ka kara musu lahiya ka kara musu imani da tsoronka ka ba su imani da lahiya cikakku kuma Allah ka azaita su ayyuka na kwarai kuma Allah ka yi musu ƙarshe mai kyawu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu uwayenmu waɗanda sun riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka haskaka musu kaburburransu da su da uwayensu da kakanninsu Allah ka haskaka musu kaburburransu da su da yannansu da kannansu da ɗiyansu da zuriyarsu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka kai hasken karance karancen ga cikin kaburburansu ka kare su daga azabobin kabari Do wasu azabobi Allah ka kare su Allah ka gafarta mana Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su ya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan iyalin mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mana baki ɗaya Allah ka yahe mana Allah saboda girman ka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mu ɗan ɗiyan ga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu haɗe da dukkan zuriyar mu ilawa milkiyama ya Allah ka gabarta musu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka aza mana su ga hanyar kama daidaiciya Allah kuma ka sa aljanna makoma mu tare da su Allah ka kare mu kuma ka kare kasan mu Najeriya Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka gusar da tsoro ka gusar da zaman ɗarɗar don rahamarka Allah ka gusar da talauci da ciya da tsada al'amura da tsadar rayuwa duka Allah ka gusar da ita Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana ka shirya maka shirya mahukuntan tarayyar ƙasar Allah ka shirya maka shirya mahukuntan tarayyar ƙasar Allah ka ada su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka ba su lahiya cikakka Allah ka ba su lahiya cikakka cikin jikunkunansu Allah ka warkar da su daga ciruta ko wace iri Allah ka ƙara musu lahiya Allah ka ƙara musu lahiya kuma ka ƙara musu basira kada ka bar su ga dubarar kawunansu Allah ka yi musu jagora zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi saboda girman ka Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azirta mu alherinsu ya Allah ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abinsu garam ya Allah ka hidda abinsu garam ya Allah ka hidda abinsu garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa mu don rahamarka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa ya Allah ka kare mu ka kare arewa <clears throat> arewa Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da cigaba mai amfani Allah ka shirya mu kuma ka shirya matasa ka shirya dattijawa ka shirya tsofaffi mu duka Allah ka gabarta mana Allah ka yahe mana ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha ta mu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha ta mu da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu kada ka bari kowa ya walakanta mu ya Allah a cikin wannan jiha kwabba mu tsoro Allah ka bashi tsoro ya Allah kwabba mu tsoro Allah ka bashi tsoro ya Allah ko hirgita mu Allah ka hirgita shi ya Allah ko walakanta mu Allah ka walakanta shi duk wanda ya gina mana rami don mu fada Allah ka kada shi ciki ya Allah ka gusar da damuwa ya Allah ka gusar da bakin ciki ka gusar da talauci da tsiya da rashin abinci ya Allah ka gusar da ciruta da rashin lahiya do wata hitina Allah ka gusar da ita do wani tashi hankali Allah ka gusar da shi ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha mu. ya Allah ka shirya mu ka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu ya Allah ka shirya su ga abin da kaka so kana yarda da shi ka ba su mataimaka na kwarai ka ba su mashawarta na kwarai kuma ka haɗa su wuri guda ka yi musu jagora zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah da mu da su Allah ka ƙara mana lahiya cikin jikunkunan Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana ya Allah ka azita mu alherinsu ya Allah ka kare mu daga sharrorinsu ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isa mu don daraja sunayenka ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'inmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka ansa mana addu'o'inmu ya Allah ka kare mu cikin gidajenmu ya Allah ka kare mu wajen gidajenmu cikin dare Allah ka kare mu da rana Allah ka kare mu cikin gari Allah ka kare mu wajen gari Allah ka kare mu cikin zaman gida da tahiya duka Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga manahicin duk wani manahiki ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu ka kare mu. wuraren zaman mu Allah ka kare mu wuraren sana'an mu Allah ka kare mu wuraren ayyukan mu Allah ka kare mu wuraren tayoyin mu Allah ka kare mu inda duk muka yi ta Allah ka kai mu lahiya kuma Allah ka dawo da mu lahiya Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gabata ma ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoyanmu bayan ka musulmi yara da manya maza da mata masu rai da matattu waɗanda aka yi da waɗanda za a yi duka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka yi salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله